na farko ya ce fadlu zikiri falalar zikiri in kun dan koma baya za ku ga yayi babban abu ne ya ce fadlu zikiri falalar zikiri ya fara kawo ayar Allah da Allah yake faɗa cikin suratul baqara aya ta 152 fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun ya ku bayan Allah ku ambace ni ni kuma zan tuna da ku idan kuka ambace ni zan tuna da ku ta hanyar muku gafara kalmar azkurkum tana nufin zan tuna da ku ta hanyar muku gafara kenan duk wanda yake zikiri zikirin kadai yinsa zai sa Allah ya yafe maka wato zunubanka wannan shine falalar wannan aya Allah ya ce wala takfurun kada ku kafirce mu malamai suka ce kin zikiri kin ambaton Allah kamar kafirce wa Allah ne tabaraka wa ta'ala da butulce ubangiji aya ta biyu yace ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikirin kaseera ya ku wanda kai imani ku ambaci Allah ambato mai yawa Aya suratul azabi aya ta 41 Ka ganin cewa ku ambaci Allah uzkurullaha bil lisani ku ambace shi da harshen ku wa fi jami'il ahwali da dukkan halin da kuke ciki ku rinka ambaton Allah kuna tafiya ku ambaci Allah kuna kwance ku ambaci Allah kuna zaune a ofishin ku ambaci Allah duk mu'amalar da kuke ku ambaci Allah ba a so ka. ya gushe face yana ambaton ubangiji tabaraka wa ta'ala zala ce la yazalu lisanuka ratban min dhikrillah harshen ka ba so ya gushe face yana ambaton Allah tabaraka wa ta'ala kana cikin ni'ima ne ka ambaci Allah kana cikin wahala ne ka ambaci Allah kana cikin farin ciki ka ambaci Allah kana cikin bakin ciki ka ambaci Allah kullum mutum ya rinka ambaton Allah tabaraka wa ta'ala to wai me uzkuruni ko wato uzkurullaha me ma'anan uzkurullaha abinda ake nufi ku rinka yaban Allah ta hanyar faɗin kalmomin da manzansa ya ce ku rinka faɗa waɗannan zikiran da za mu karanta a cikin wannan littafi ɗin kenan bittaqdisi wattahamidi wa Takbiri, kuna tsarkake Allah kuna godewa Allah kuna faɗin la ilaha illallah kuna faɗin Allahu akbar Allah shi ya cancanta a rinka yi masa tabaraka wa ta'ala ana ce da ambaton Allah ambaton Allah ta hanyar yawan ibada duk wanda yake yawan ibada za a ce yana yawan ambaton Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ambaci ya yabi masu ambatonsa da yawa cikin maza da mata duk wanda Allah ya taimake shi yana yawan zikiri kamar yanzu misali mutum ya rike wannan littafi ya fahimce shi yana amfani da shi to Allah ya taimake shi ya shiga cikin waɗanda Allah yake yaba wa zakirin Allah kasiran wa zakirati Allah ce masu ambaton Allah cikin maza da yawa zakirat, da kuma masu ambaton Allah cikin mata da yawa adallahu lahum magfiratan wa ajran azima Allah ya tanada musu gafara da ainihin wato lada mai girman gaske kaga wannan yabo ne kenan ga waɗanda suke ambaton Allah cikin wato matanku da kuma cikin mazanku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya yake cewa man istayqadha min nawmihi wa ayqadha ra'atahu duk wanda ya tashi daga baccinsa ya kuma tashi matarsa wa sallaya jami'an raka'ataini suka yi sallar raka'a biyu su su biyun gaba daya kutiba min adh-dhakirin Allah kasiran wa adh-dhakirat tuntunin Allah zai sa a rubuta cikin masu ambaton Allah cikin maza da mata ka tashi da daddare ka tashi iyalinka ku ambaci Allah ku yi sallah to insha Allah Allah zai sa a rubuta cikin waɗannan واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر Minal ƙauli bil ghuduwi wal asali wa la takun min wannan aya tana magana ne akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma amma tana kiran al'ummarsa su koyi da wannan abin da ya zo cikin ayar ka ambaci ubangijin ka ya kai bawan Allah a ranka a cikin ranka ka rinka tuna Allah kana mai kankan da kai shine tadarruan mustakinan kenan kana nuna gajiyawarka wa khifatan kuma kana jin tsoron azabar ubangiji wala takun min al-ghafilina kakka bari ka zama cikin gafalallu la taghfal anil qira'ati karka wa dunal jahri min al ka daina ainihin wato bayyanawa kana ambaton Allah kana ɗaga sauti kamar yadda wasu suke suna yi suna bugun kirji ko suna yi suna ihu ko wani makamancin wannan kaga aya ce karara Allah ya hana ayi haka wa dunal jahri min ba sai kai kana ɗaga sauti ka cutar da wani ka zalunci wani ba ashe sunnar zikiri ba sharaɗi bane sai mutum yayi ta da karfi har ma ya daki ƙirjinsa har ma ya je ji rauni ba wanda ya ce kai wannan ka zamanto kana yin wannan a a wato safiya da maraice safiya da maraice da safe kana zikiri da yamma ma kana zikiri kar ka ce kai zikirinka da safe kaɗai za ka da yamma ba za ka yi ba a watakila za ka iya mutuwa kafin yamma din ta yi waɗannan lokuta ne masu muhimmanci akan zikiri shi yasa duk bayan Allah na kwarai za ga da safe kafin su je ko ina suna zikiri suna ambatan Allah idan kai sallah asubahi nan wannan littafin in baka haddace shi ba ce aljihunka ka karance addu'o'in da ake da bukata musulmi yayi su da safe ka fita neman ka. wallahi ko masifa ce ta zo ma za ta zo ma cikin sauki da yamma ka gama shagalinka kafin ka kwanta bacci ɗauki ka karanta shine ma'anan bilguduwi wal asali ka shagaltu ka dawwama da yin wannan zikiri din wala takun min al-ghafilina kaka zamanto cikin gafalallu wanda ba su ambaton Allah al-ghudu a larabci ana nufin farkon yini al-asal kuma jam'i ne na asil shine tsakanin sallar magariba zuwa la'asar al-ghudu farkon yini kamar yanzu kenan al'asal kuma tun daga la'asar zuwa magariba yasa malamai suka ce zikirin yamma yana farawa tun daga la'asar zuwa magariba wasu suka ce kai tun daga azahar ma in kai sallar azahar ma zaka iya wannan zikirai da ake da yamma duk zamu zo mu karanta manzo Allah yana cewa masalul ladhi yazkuru rabbahu wal ladhi la yazkuru rabbahu masalul hayy wal mayyit misalin wanda yake zikiri yana ambaton Allah da wanda baya ambaton Allah kamar rayayye ne da matacci hadisin bukhari ka ji bambanci malam duk wanda yake yana zikiri to sunansa rayayye Allah ya raya ka a rayuwa ka rayu a aƙida ka rayu a tunani amma wanda baya zikiri to kamar matacce ne kamar mayyit alhayy wal mayyit kenan abu musa al-ash'ari ne ya ruwaito wannan hadisin shine abdullahi a ibnu qais annabi ya ce ala unabbiukum bi khairi amalikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum yanzu ba ku so in baku labari da mafi alherin ayyukanku kuma aikin da ya fi tsarki a wajen malikikun mamallakinku waye mamallakinku Allah maliki yaumiddini wa arfa'iha fi darajatikum aikin da zai fi ɗaukaka darajarku wa khairin lakum min infaqi zabi wal wariki kuma in gaya muku aikin da ya fi ciyar da kuɗi zinari da azurfa wa khairin lakum min an talqau aduwakum fatadribu a anaqahum wannan abin da zan gaya muku ya fi muku alheri akan ku haɗu da abokin gaba ku je ku yi faɗa ku sari wuyayen su wa yadribu a anaqakum su ma sari wuyan ku qalu bala suka ce ya manzo Allah muna so ka gaya mana wannan zance mai daɗi qala zikrullahi ta'ala ambaton Allah wani hadisi imam tirmizi ne ya ruwaito shi da ibnu maja sahihin hadisi ne jama'a ambaton Allah ya fi waɗannan ayyukan duk da aka faɗa ka zauna kullum kana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ko kai salatin annabi ko wani abu makamancin wannan kaga wannan shi ma yabo ne ga ambaton Allah manzo Allah ya ce Allah yana cewa ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu idza zakarani a wata riwayar idza da'ani ni ina tare da duk inda bawa na yake zato na in ji Allah tabaraka wa ta'ala a hadisul qudsi wannan hadisin abu huraira ne ya ruwaito shi ana inda zanni abdi bi duk inda bawa na yake zato na insha Allah to ina wurin a wata riwayar Allah cewa ana inda zanni abdi bi in khairan fa khairun wa in sharran fa shar in yayi alheri zai ga alheri in yayi sharri kuma zai ga sharri Allah kiyaye mu sannan ina tare da bawa na yayin da ya ambace ni kamar yadda Allah ce inna Allah ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun waɗanda suka yi taqawa Allah yana tare da su masu kyautatawa kuma Allah su ma yana tare da su a nan gurin zanna din nan zato din nan ana nufin wato bawa yakan zaci in ya roki Allah ya amsa addu'arsa ko to sai Allah ya ce to ina nima ina wurin ma'ana zan amsa masa addu'a din in dai ka ne kai addu'a kana zaton Allah zai karba to zai karba din tabaraka wa ta'ala kai zaton gafara zaka samu kai zaton rahama zaka samu insha Allah ta'ala shi sa annabi ya faɗa wata riwayar Allah wa antum muqinuna bil ijaba ku roƙi Allah kuna masu yaqini wajen Allah zai karɓi addu'ar ku hadisin imamu at-tirmidhi ashe yana da kyau mutum ya yayi ishtihadi da ƙoƙari. lokacin da yake addu'a ya ji cewa kamar gashi ga ubangiji kuma yana gamawa za a karba insha Allah ta'ala kuma Allah yana tare da kai a ko ina ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala Kamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dalika, wala akbara illa huwa ma'ahum aina ma kanu kaga wannan tana da karfafa wannan hadisi din kenan manzo Allah ya ce fa in Allah ya ce fa in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi idan bawa ya tuna ni ya ambace ni to yayi zikiri kenan yayi tanzihi yayi taqdisi yayi ta'zimi kenan ya tsarkake ubangiji ya girmama Allah tabaraka ta'ala a boye ko a bayyane to ni kuma zan ambace shi zakartuhu fi mala'in ko wa in zan ambace shi ta hanyar bashi kariya da tsaro da gafarta masa shine zakartuhu fi nafsi idan kuma ya ambace ni a cikin mutane to ni ma kuma zan ambace shi a jama'ar da ta fi tasa mutanen zan ambace shi cikin mala'iku zan ambace shi cikin annabawa da manzanni zakartuhu fi mala'in khairin minhu a wata riwayar zan ambace shi a cikin jama'ar da ta fi tasa alheri wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi zira'an idan ya nemi kusanci da ni taki daya, bawa in yi zikiri ya ambace ni ya nemi kusanci da ni taki daya. to ni kuma zan kusance shi iya a matsayin tsawon zira'i ma'ana iyayen da ka matsa ubangiji shi kuma ninkin ya haɗu da kai tabaraka wa ta'ala ya ce wa in atani yamshi a ataituhu harwalatan idan bawa ya zo min yana tafiya ni kuma zan zo masa da sauri kalmar harwala nau'i ne na sauri a tafiya daga abdullahi bin busur allah kara masa yadda wani mutum ya ce ya manzan allah inna shara'i al-islami kad kasurat alayya shari'ar musulunci fa ta yawaita gare ni wannan hadisin da ya gabata buhari da muslim suka ruwaito wannan ya ce shi gaskiya shari'ar musuluncin na abubuwan fa sun masa yawa shi kuma wannan ya ce fa akbirni bi shay'in atashabbasu bihi qala la zalu lisanuka ratban min dhikrillah ya manzo Allah shari'ar musuluncin nan hukunce hukunce dokoki sallah zakka hajji azumi jihadi sallan nafila al'ibadar badaniya al'ibadar maliya kiyayewa kada ayi zina kada ayi zalunci kada ayi menene waye waye sun mun yawa do Allah ya manzo Allah ka bani abin da zan dan riki mai dan dama dama wanda zai sa na samu falalan waɗannan abubuwan Mana kamar yana ba zai iya kiyayewa ya samu muwazaba da mudawama ba ya lazimci aikata waɗancan ayyuka da suka gabata to ka bani abubuwan da zan ɗan rike in samu rabauta kalmar attashabbusu a larabci da ya ce atashabbasu bihi tana nufin attahalluku wanda zan rataye da su na rike na yi yi ko ka ce attashabbusu attaalluku ko attashabbusu attamassuku duk za ka iya fassara shi to maza ce to karka bari harshen kaface yana danye wajen ambaton Allah kullum kana zikiri a wata wannan hadisi ne sahihi tirmidhi ya ruwaito shi kuma ingantacce ne a wata riwaya Manzala na cewa man qara harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi ashri amsalha لا أقول ألف لام harfun حرف harfun ألف حرف harfun wa mimun harfun. wannan hadisi abdullahi bin mas'ud kenan riwayar a imamu tirmidhi shi ma manzo Allah yana cewa duk wanda ya karanta harafi ɗaya cikin littafin Allah kaga wannan yana magana akan zikirin qur'ani kenan dan shine afdalu zikiri kuma karanta qur'ani to harafi ɗaya mala kama ha ko sa ko ta ko ba ko ya ko wa shi kadai ka faɗa kowane harafi ɗaya wal hasanatu bi ashri amsalha yana da lada goma kana da hasana lada kowane harafi ɗaya yana da lada goma kuma kowane goma nan za a ninka maka shi zuwa goma goma sau goma ɗari banza Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cewa ɗabi'ar ubangiji duk abin da ya ce zai baka shi ɗaya to zai ninka maka goma ne yace bari in baku misali ba ina nufin alif lam mim harafi ne ɗaya ba fa a'a alifun harfun lamun ma harfun mimun ma harfun duk waɗannan kowanne da zaman harafin sai yake yi kowane guda ɗaya haga akwai falala kenan wannan ana kwadaitar da mu wajen yawaita karatun qur'ani kenan dan ku karanta qur'ani shine afdalu zikiri daga uku ba dan amir Allah kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana wato ya fita muna mu muna suffa can da ake cewa sabu suffa wani wuri ne a ƙarshen masallaci wanda aka tanade shi ga mutanen da suke zauna a masallaci ba su da gida ba su da wurin kwana ya ce ayyukum yuhibbu an yagdu kulla yaumin ila buthan aw ila al-aqiqi fa ya'ti minhu binaqataini kaumawaini fi ghairi ismin wala qati'ati rahimin waye a cikin ku misali ne annabi ya buga musu waye a cikin su ku yake so ya tafi da safe ya tafi buthan buthan sunan wani kwari ne a madina shine buthan an ce da shi buthan ne saboda wurin yana da albath yana da faɗi yalwataccen wuri ne au ilal aqiq aqiq ma wani wuri ne tsakaninsa da madina mil uku ne ko mil biyu manzo Allah ya ce waye yake so ya je wannan wuri kowace rana a ce ya je wannan buthan ko ya je aqiq ya zo da ainihin manya-manyan raƙuma shine ne. kaumawaini kaumawaini tasniya ne na kauma'a menene kauma'a babban raƙumi mai katon tozo waye yake so kullum in ya je butan ko ya je aqiq za a bashi katon raƙumi mai tozo ya taho da shi a lokacin malam babu dukiyar da tafi wannan daraja a wajen larabawa kwadaitar da su yayi yaya in ka je butan ko ka je aqiq zaka samu wannan zaka je ko ba ka je ba ba tare da kayi zunubi ba ba tare da ka sato ba shine fi ghairi ism ba sata kai ba ba kuma kwace kai ba wala qati'ati rahim ba kuma yanke zumunci kai ba kuna so suka ce ah, muna so mana ya manzo Allah nuhibu zalika ya rasulullah qala afala yaqdu ahadukum ila almasjid da Allah ku ji wannan hadisi. yanzu ɗayan ku bazai zai ba tawo masallaci ba hau ya kara min kitabillahi azza wa jalla me yasa ɗayan ku bazai je masallaci kurin ya karanta aya biyu kawai ka je masallaci ka dauki qur'ani karanta aya biyu kurun ka rufe ka dawo khairul lahu min naqataini shi yafi masa alheri a bashi wannan taguwa guda biyu da aka baku labari aya biyu kurun da zaka je karanta ka bude qur'ani ka tafi watakila anguwar kuna da masallaci ka taba daukan qur'ani karanta ba ana yin sallah kai baka iya zama baka iya daukan qur'ani karanta manzo Allah ce wa salatun khairul lahu min thalath aya uku ne yafi maka wancan raƙuma uku arba'un khairun min arba'in aya hudu ya fi maka alheri daga taguwa ko naka guda hudu wa min na min al kai wallahi ya ma fi adadin dukkan raƙuma da za a baka ka duba wannan falala ne ta mutum ya je masallaci ya karanta qur'ani a wata riwayar ta abu huraira manzala ce man ka'ada maq'adan lam yazkurillah fihi kanat alaihi min allah tira duk wanda ya zauna a wani wuri da bai ambaci Allah ba to wallahi yana da tawaya a wajen Allah kalmar tira tana nufin hasara wa naqs wa nadama duk wanda ya zauna wuri har ya gama zama ya tashi to yana da tawaya wajen ubangiji wa man ittaja matja'an lam yadhkurillaha fi wanda ya zauna wuri bai ambaci Allah ba kanat alaihi min Allah tira to lallai yana da tawaya da na ƙasa da nadama a wajen Allah hadisin imamu Abu Dawud a wata riwayar ta Abu Huraira manzo Allah ce ma qaumun majlisan lam yazkurullaha fihi duk jama'ar da suka zauna a wuri ba su ambaci Allah ba walam yusallu ala nabiyihim ba su yi wa annabin su salati ba kun ji ko ku zauna wuri ba ku yi salati wa annabi ba illa kana alaihim tira face kuna da tawaya da hasara da nadama duk inda ka zauna malam kai kokari kafin ka tashi kayi wa annabi salati ko kwaya ɗaya ko kwaya biyu sallallahu alaihi wasallama ba riba bane ka gama hira ba yi wa annabi salati ba ka duba malam yadda ake jan mutane ana hada su da Allah cikin hikima fa in sha azaban wa in sha ghafara lahum duk mutanen da suka zauna ba su ambaci Allah dinnan ma Allah ya ga dama ya musu azaba in ya ga dama kuma ya yafe musu in sun yi istighfari wannan riwaya ce ta Tirmizi a wata riwayar ta Abu Huraira har yanzu manzala ce ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allah fihi illa qamu am mithli jifati himar babu mutanen da za su zauna a wuri ba su ambaton Allah face sai sun tashi kamar mushen jaki mushen jaki malam mushen jaki mushen jaki suna wari wa kana lahum hasratan kuma wallahi suna da hasara hadisin Imam abu Dauda, hadisin imamu tirmizi zama kurin malam da ka yi a wuri baka ambaci Allah ba zaka tashi ne a wajen mala'iku kana warin mushen jaki wai ka ji mushen mafa na jaki ina eh, amma sau nawa mutum da ya zauna sha hira sha labari ba zai iya cewa astaghfirullah ba ba zai iya cewa Allahu musalli ala nabiyina Muhammadin ba so jama'a wannan a cikin falalar zikiri masu yawa shine ya dan tsatsakuro ya tsatsallako ya kakawo mana kaga wannan kadai ya ishe ka ka rike wannan littafin hannu biyu mu iya shi mu haddace shi mu rike shi mu koyar da mu da matan mu kuma yana da wani albarka littafin nan duk lokacin da ka rike shi kai wata ɗaya kana rike shi kana karanta addu'o'in nan sai ga da ka zo kurin da ka za ka rinka yin su so ya zama maka jiki kuma lokacin yin addu'ar tana yi insha Allah za ka kana yi